وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر ba mu sanya masu kula da wuta ba sai mala'iku mutum ba zai iya da su ba kuma ba mu sanya su a wannan adadi ba wato shatar tara face sai don jarrabawa ga waɗanda suka kafircewa Allah don su faɗa abin da suka faɗa sai a ninka musu azaba kuma don Yahudawa waɗanda aka ba su a taura su sakankanci haka ma nasara waɗanda aka ba injila su masu sakankance yayin da alkur'ani ya sauka yana mai gaskata abin da yake cikin littattafansu muminai kuma su ƙara imani saboda ahalul kitabi sun dace da suka kuma kada yahudu da nasara da muminai su yi shakka su yi tababa akan haka kuma don waɗanda suke da shakka a imaninsu da kafirai su ce me Allah yake nufi da wannan adadi mai ban mamaki to kamar yadda wanda yake inkarin wannan adadi ya ɓata. kuma wanda ya gaskata shi ya shirya to haka Allah yake batar da wanda ya ga damar batar da shi ya shiryar da wanda ya ga damar shiryar da shi babu wanda ya san rundunar ubangijinta saboda yawanta sai Allah tsarki ya tabbata a gare shi wuta kuma ba komai bace face tunatarwa ga mutane waɗanda suka san girman Allah tsarki ya tabbata a gare shi